Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب رب صلي عليه وآله ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio hausa boh da ke karkashin hausa tv daga tehran mun shaba adam tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yarda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin na duniyar mu a yau sai mu koyi harshen farisanci sai tarbiyyar iyali sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa sha 12.50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa sha da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu ga labarin ga labaran duniyan da farko ga kanunsu magoya bayan jam'iyyar adawa mafi girma tare najeriya pdp sun gudanar da jerin gwano don bayyana korafinsu kan sakamakon zaben shugaban kasar da ya gabata jagoran junju hali musulunci na kasar iran imam said alil khamnai ya bayyana cewa sanyawa dalibai guba laifi ne wanda ba za a iya taba yafewa ba kasar ghana ta gudanar da bukukuwan cika shekaru 66 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka yanzu kuma ga cikakkun labaran magoya bayan jam'iyyar adawa mafi girma tare najeriya pdp sun gudanar da jerin gwano a birnin abuja babban birnin kasar a jiya litinin inda suka bayyana korafinsu dangane da sakamakon zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairun da ya gabata masu zanga-zangar sun nufi hedkwatan hukumar zaben kasar mai zaman kanta da ke abuja sun kuma buƙaci ganin shugaban hukumar don gabatar da korafinsu a gare shi jam'in adawa na pdp da kuma labour a tarayyar najeriya suka shigar da kara a gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe a ƙasar inda suke zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta da rashin bin doka a ayyukanta na zaɓe da kuma sakamakon zaɓen da ta bayar a wani bangaren kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato bola tinubu ya yi kira ga jam'iyyun adawar ƙasar da su haɗa kai da shi don yi wa ƙasar aiki jagoran junjun halin musulunci a nan ƙasar iran ayatollah said alila hamna'i ya bayyana zargin sanyawa ɗalibai guba a makarantun ƙasar iran da cewa wani laifi ne da ba za a iya yafewa ba yana mai kira ga makunta da su bi wannan batun har zuwa ƙarshe idan har an tabbatar da cewa an sanya wa ɗaliban guba dole ne a hukunta wa'anda suka aikata wannan aika-aikan ba za a yi musu afuwa ba in ji jagoran imam ayatollah said alil khamna'i ya bayyana haka ne a jiya litinin yayin da yake dasa shuka don bikin ranar dashen itatuwa a ƙasar iran imam hamna'i ya yi nuni da cewa wajibi ne hukumomi da suka dace da su haɗa kai da hukumomin leƙe asiri da jami'an tsaro don su nemi tushen wannan aika-aikan da kuma wakilan masu shirya wannan aika-aikan a jiya litinin ce aka gudanar da bukukuwan cika shekaru 66 da samun 'yancin kan kasar ghana daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka bukukuwan na jiya dai ya sami halartar manya-manyan jami'an gwamnati da suka hada da shugaban kasa na Okupo ado da sauran ministoci da manya-manyan jami'an gwamnati kamar yadda kuma shugabanni na gargajiya da malaman addini da sauran duk sun sami halittar taron yayin da yake gabatar da jawabi a wajen taron a jiya litinin shugaba okufo ado ya bayyana cewa wannan lokaci ne na musamman ga al'ummar kasar ghana sannan kuma ya zama wajibi ga dukkanin bangarorin al'ummar kasar su haɗa karfi da karfe domin tunkaran kalubalen da ke gabansu musamman ta fuskar matsalolin tattalin arziki a ranar 6 ga watan maris na shekara 1957 ne dai tsohon shugaban kasar ghana marigayi kwame kurmo ya sanar da samun 'yancin kan kasar ghana daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya tattauna ta watar ho da tokaransa na kasar iran ibrahim ra'isi inda suka tattauna batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu shafin yanar gizo na fadar kremlin ya bayyana cewa a cikin wata sanarwa da aka wallafa putin da ra'isi sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu ciki har batutuwan da suka shafi haɗin gwiwan kasashen biyu a fannoni daban-daban wanda suka hada da aiwatar da ayyukan samar da ababen more rayuwa na haɗin gwiwa da dai sauransu kremlin ta kara da cewa shugabannin kasashen biyu sun mutunta matsayin dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da kuma yadda ake samun ci gaba inda suka amince da ci gaba da tuntuɓa juna tsakanin kasashen biyu a halin da ake ciki dai jakadan iran a birnin moscow kazim jalili ya bayyana a farkon wannan watan cikan cewa tehran na fatan aiwatar da wasu sabbin yarjejeniyoyi. na musamman tare da rasha a cikin shekara ta 2023 da muke ciki a nasa bangaren jakadan kasar rasha a kasar iran alexia dedov ya bayyana a baya bayan nan kan cewa moscow da tehran suna kokarin samar da wata sabuwar yarjejeniya a cikin tsarin hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu yana mai nuni da cewa za ta kasance mai muhimmanci sosai a ranar uku ga watan da ta gabata ce wani jirgin ƙasa ɗauke da sinadarai masu guba ya fita kan layin dogo a yankin falastinu na jihar ohio a ƙasar amurka sannan ya ɗauki kwanaki biyu cur yana ƙonewa yana kuma fitar da hayaƙi mai guba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa hukumar kula da hatsura na amurka ta kwashe dukkan mutanen da suke zaune a unguwar wanda bai fi mil guda daga inda abin ya faru ba wasu labaran sun kara da cewa hatsarin wani al'amari ne wanda ake iya kauce masa amma kuma hukumomin da abin ya shafa ba su ɗauki matakan da suka dace a cikin lokaci ba labarin ya kara da cewa dubban kifi ne suka mutu a wata korama kusa da inda hatsarin ya auku masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin na duniyarmu a yau ai sauraro lafiya duniyarmu a yau bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa ko kuma ilimi da sauransu inda muke sharhin su sannan mu nemi sanin ra'ayin wasu masana dangane da labarin ko labaran idan akwai damar hakan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da shigar da ƙara a gaban kotu a birnin washington na kasar amurka wanda wasu mutanen kasar yemen guda bakwai suka yi inda suka zargi wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka da kuma shugabannin wasu ƙasashen larabawa da hannu a cikin kisan kiyashin mutanen ƙasar ta yemen tun shekara ta 2015 wanda ya mai da ƙasar yemen kasa wacce ta fi kowace ƙasa a duniya shiga cikin mummunan hali na galabaitar dan adam da kuma yaduwar yunwa da rashin lafiya a cikin ta wani shafin yanar gizo na labaran amurka ya bada labarin cewa wasu 'yan kasar yemen mazauna amurka sun shigar da wasu jami'an gwamnatin kasar ta amurka wanda suka hada da raytheon lockheed da kuma general dynamics tare da zarginsu da tallafawa da kuma ingiza kasashen saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa wajen aikata kisan kiyashi da laifukan yaƙi a cikin yaƙin da suka ɗora wa ƙasar yemen labarin ya ƙara da cewa wa'annan manya-manyan jami'an gwamnati da kuma kamfanoni makamai sun taimaka wa ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa ta hanyar sayar masu da makamai wanda suka aikata wa'annan laifuka na yaƙi da suka aikata a ƙasar ta yemen a shekaru takwas da suka gabata shafin yanar gizo na labarai middle east eyes ya bayyana cewa an shigar da karar ne a wata kotu a birnin washington sannan a cikin waɗanda ake tuhuma da aikata wa'annan laifuka har da sarakunan ƙasashen saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wato muhammad bin salman da kuma muhammad bin zain bugu da ƙari karar ta haɗa da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken da kuma sakataren tsaron ƙasar ta amurka lord james austin na uku shafin labarai na middle east eyes ya kara da cewa shekara da shekaru bumabumai suna ta fadawa kan tarurrukan bukukuwan aure ko jana'iza ko kuma dai kan kwale-kwalen kamun kifi a cikin tekun maliya ko kuma red sea wanda suka yi sanadiyar mutuwar dubban mutanen kasar yemen fararen hula sannan hakan ya taimaka wajen mai da kasar yemen kasa wacce tafi kowace kasa wahala da kuma lalacewa a duniya. karar dai ta kara da cewa makaman da kamfanonin kera makamai na kasar amurka suka sayarwa kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa ne tare da amincewar manya-manyan jami'an gwamnatin kasar amurka su ne suka raba dubban mutanen kasar yemen da rayukansu a cikin shekaru takwas da suka gabata labarin ya kara da cewa mutane bakwai wa'anda suka shigar da karan dai sun ce suna wakiltar mutanen kasar yemen wa'anda wa'annan hare-haren suka shafa inda ɗaya daga cikinsu yana wakiltan wa'anda aka kashe a wani taron bikin aure da aka kashe a shekara ta 2015 sannan ɗaya daga cikinsu yana wakiltan wa'anda aka kashe a wata jana'iza a shekara ta 2016 a cikin watan oktoban shekara ta 2015 ne dai iyalan asambani suke shirin bikin auren ɗaya daga cikin danginsu wani jirgin yakin makiya ya jefa bamabamai a yankin harin da ya kai ga mutuwar mutane 45 a cikin dangin wato mata goma sha uku da kuma yara goma sha shida kamar yadda rahoton da aka samu a yankin ya bayyana. sannan bayan shekara guda a cikin wata oktoban shekara ta 2016 ne jirgin yakin makiya suka jefa bama a kan wata jana'iza wanda mutane suka yi cincirindo a cikinta suka kashe akalla mutane 100 a harin rahotanni ingantattu sun tabbatar da cewa makaman da makiyan suka yi amfani da su a wannan harin samfurin gpu 12 pfa 2 wanda ake sarrafa shi daga nesa irar e, ƙasar amurka ne aka yi amfani da su a wannan harin shafin ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka shigar da ƙarar mai suna khalid aliyu salim shu'aib ya bayyana cewa ɗansa na daga cikin waɗanda aka kashe a bikin auren gidan sambani ya ce ya sami ɗansa a ƙarƙashin wata mota da ta ƙone bumabumai sun katse kafafuwansa guda biyu da kuma hannunsa na dama sannan ya ƙone kurmus middle east eyes ya kammala da cewa wa'anda suka shigar da karan sun shigar da shi ne a ƙarƙashin doka mai suna tvpa ta shekara ta 1991 wacce ta bawa wa wa'anda aka azabtar su shigar da ƙara don samun diya idan wa'anda suka kashe ko kuma suka azabtar suna rayuwa ne a cikin ƙasar amurka wannan ɗaya kacal kenan daga cikin ɗaruruwa ko dubban kisoshin kisan kiyashi wanda kawancin kasar saudiya suka aiwatar a kasar yemen daga ranar 15 ga watan maris shekara ta 2015 zuwa yanzu shekaru takwas kenan da nufin mai da tsohon shugaban kasar ta yemen abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar ta yemen halin yanzu dai ana cikin wani yanayi babu yaƙi babu zaman lafiya a ƙasar ta yemen don gwamnatin ƙasar ta ki amincewa ta sanya hannu ka yarjejeniyar tsawaita takaita buɗewa juna wuta wanda aka samar a ranar biyu ga watan abrilun shekara ta 2022 saboda rikin cikawa ko kuma dai aiwatar da abubuwan da suke cikin yarjejeniyar wanda kawancin saudiya suke yi har yanzu dai ba a ji ta bakin gwamnatin ƙasar amurka da kuma wa'anda abin ya shafa dangane da wannan karar ba masana dai suna ganin matukar wa'annan kasashe sun ƙi amincewa da ɗauke takunkuman tattalin arziki mafi muni da aka ɗora wa ƙasar ta yamin. mutanen kasar ba su da zaɓi in banda sake komawa fagen fama har zuwa lokacin da za a amince da bukatunsu tunda a fili yake sun kasa samun nasara kan manufofinsu na fara yakin tun shekara ta 2015 masu sauraro a nan zamu da sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi yanzu kuma sai a zama domin aje shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da ɗaya inda a cikin darasin na saba'in da ɗaya za ku ji Muhammadu tare da abokinsa Sa'id suna tattaunawa dangane da yanin yadda ake gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki a Iran. da kuma irin ayyukan da 'yan majalisar ke gudanarwa bayan an zaɓe su da kuma hanyoyin da ake bi wajen yin kamfe kafin a zaɓi kowane ɗan majalisa bayan jam'iyyarsa ta tsaida shi a matsayin ɗan takara da zai fito daga yankin da zai wakilci al'ummarsa. To sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda za ta kasance. To amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. چرا؟ سبوده می روزنامه جریده تو خریده ای کی کسیا خبر لبری جدید سبو خبر جدید سبان لاباری ماه وتا انتخابات زابوکا انتخاب کردن ین زابه مجلس مجلسا انتخابات مجلس زبان یم مجلسو من میدانم نی نسنی من میخواهم بدانم نی اینا سن انسانی کاندیدا دن کاندیداها انتاکره چه کسانی؟ سوانینی چه زمانی؟ ونه لوکچی اسفند اسفند اسفند ماه وطن اسفند مردم متنی شهرها گرورو نماینده وکیلی آنها انتخاب می کنند سو سنازبی هر شهر کوونگری دویست و پنجاه هزار dubu ɗari biyu da hamsin. Masalan Misali Si Talatin Onha mishenosand Su sun sani Ma'amulan Bisa al'ada شهرشان گرنسو هفته بعد ماکو میزوع تبلیغات کمپی آن شروع می شود زا اپارشی همه رأی می دهند کوه سنا جیپ قرعه همه می توانند رأی بدهند دکا زاس ایا جیپ قرعه خانم مچی خانم ها ماتا آقا نمیجی آقایان مزه هجده شتکس هجده سالگی شکر شتکس حزب جمعیه حزب ها جمعیو مختلف دبن آنها دارند سو سنادا آنها معرفی می کنند سو سنا گباتر دا چند سو To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji irin tattaunawar da ta wakana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. چرا روزنامه خریده ای؟ خبر جدید دارد؟ انتخابات مجلس نزدیک است. میخواهم بدانم کاندیداها چه کسانی هستند انتخابات مجلس در چه زمانی است؟ اسفند ماه مردم همه شهرها برای خود نماینده انتخاب می کنند. هر شهر یک نماینده نه هر دویست و پنجاه هزار نفر یک نماینده مثلا تهران سی نماینده دارد مردم هر شهر کاندیداها را میشناسند بله معمولا مردم کاندیداهای شهرشان را میشناسند چرا کاندیداها تبلیغات نمی کنند؟ از هفته بعد تبلیغات شروع می شود همه می توانند رأی بدهند خانم ها آقایان بله خانم ها و آقایان از هجده سالگی می توانند رأی بدهند. حزب های مختلف هم کاندیدا دارند؟ بله، حزب های مختلف هم چند کاندیدا به مردم معرفی می کنند و مردم می توانند به آنها رأی بدهند. تو مدلا، کمسی اگر زما دومین wannan tattaunawa kamar yadda ta wakana amma da fasarta a cikin harshen hausa چرا روزنامه خریده ای؟ خبر جدید دارد؟ میسن یا کسی جریده اکوی sabon لبری نه؟ انتخابات مجلس نزدیک است. میخواهم بدانم کاندیداها چه کسانی هستند. زبان این مجلس تو وانی. این اصلا انسان نی انتکره. انتخابات مجلس در چه زمانی است؟ زبان این مجلس a wane lokaci ne اسفند ماه مردم همه شهرها برای خود نماینده انتخاب می کنند. وطن اسفن دکنن متنن گروروا سنا زبن وکلنسو هر شهر یک نماینده کون گری وکیلی دیکی گریشی؟ نه هر دویست و پنجاه هزار نفر یک نماینده مثلا تهران سی نماینده دارد آه آه دک متانه دوبو دری بیو ده همسن سنا دا وکیلی بوده دیا مثالی برنن تهران سنا دا وکیلی تلاتن مردم هر شهر کاندیداها را می شناسند kowane gari sun san 'yan takararsu? بله معمولا مردم کاندیداهای shahrishan ra می شناسند. ای bisa ga al'ada mutane na garuruwa sun san 'yan takararsu. چرا کاندیداها تبلیغات نمی کنند؟ میسن یا انتاکرا باسین کمپی؟ از هفته بعد تبلیغات شروع می شود. دگماکو میزوا زا افارا کمپی همه می توانند رای بدهند خانوم ها آقایان کو، زی ایجه پا ماتا دمزا بله خانم ها و آقایان از هجده سالگی می توانند رأی بدهند. ای متا د مزا شکر shekara گوم sha takwas za های مختلف هم کاندیدا دارند. جمعیو دبن ما سنا دا انتکره؟ بله، حزب های مختلف هم چند کاندیدا به مردم معرفی می کنند و مردم می توانند به آنها رأی بدهند. ای جمعیو دبن دبن ما سنا بینا ما متانه ان تاکره سو kuma متانه سنا To madalla to jama'a masu saurare kun dai ji yadda ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id dangane da yadda ake gudanar da zaɓukan 'yan majalisu a nan jamhuriyar musulunci ta Iran kamar yadda kowane ɗan takara zai iya samun shiga majalisa bayan samun ƙuri'u daga ɓangaren da yake wakilta sannan kuma wasu daga cikin mabiya addinai kamar mabiya addinin kiristanci da mabiya addinin yahudanci da ma mabiya addinin zartosh dukansu suna da wakilai a majalisar dokoki ta iran to jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya kare a nan za mu dakata to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin daga farko zuwa ƙarshe ne a abdullahi saluka kyan kwata alheri a tarbe mu a mako na gaba. Tumadalla ga Muhammad Awal kunya ɗauke da shirinsa na tarbiyyar iyalin. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurari. salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu haka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tabiyar iyali shirin da a cikin sa muke tattaunawa kan harkokin safin rayuwar iyali musamman hanyar tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ke zuwa muku da daga rajin voa hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin shi ne ke dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da shirin nan mai magana akan tarbiyyar matasa da malam ɗayyabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar nigeria malam muke saurare halal de haram ne ne yake tafiya a yanzu wannan ita ce ta jawo ake samun wanda muka ambata da yan sara suka daga nan kuma sun wuce sun zama cikakkun barayi wannan yan sara suka suna yi a tsakaninsu sun kulla wa kansu gaba tsakanin yan anguwa kaza da yan anguwa kaza ko yan guri kaza da yan guri kaza suna yin wannan suna kuma yin sata su bashi kayan mutane da wannan kwanan nan wani ya faru kwanan nan bai daɗe ba bai kai wata guda ba samari ne sun da ɗauro aure da abokinsu sun dauro aure daga daga azare suka dawo a cikin karfe tara dai ma na dare sun dawo daya ya je wajen shagon shagon zai bude sai ga wa'annan irin yaran sun zo su uku kawai suka je ka kawo wasu kawo waya wani waya wayan ka za ka kawo ya cire ya ihu barayi suka kama shi da kokowa da suka kama shi da kokowa sai Allah ya baya sa'a sai ya daga wancan wanda ya fara zuwa nuna masa nan a ya nuna masa ba shi waya ba ni waya buga shi da kasa ya danne shi a sai shi wancan damar da nufin tafiyarsu da suka zo sun zo yawon fashi ne kawai mutane yana kwance sai ciro ka ya caccaki wancan nan a cikin huda masu ta gabanin suka wajen guda bakwai a jikinsa nan take ya rage mutu a wajen to in wanda ya yi barayin nan da mutane rako suka zo bakaran amarya da sauran mutane anguwa aka taru a kansa aka kama shi ga wukan nan a hannunsa kuma ga jini a jiki su ma suka kasa a guri aka rufe wannan yaro da duka shi ma aka karbo ka aka da shi da yan banga a cikin suka taimaka aka aka shi ma in aka shi a wajen gaba daya saura guda biyu suka gudu saura guda biyu suka gudu yaran nan kuma ana zuwa aka gaggawan suka yaran anguwa suka ce ai wani ne dan anguwa kaza ne wani ne wanda wani ne wancan ma wani ne wanda shi kenan sai aka aka sabo sun gudu amma an ce ma an samu guda daya daga cikinsu ɗaya kuma ya tafi shi kuma wancan gawa da aka kashe sai aka ɗauka aka kai fi division wajen sanda wannan kuma wanda aka masa fashi iya yanzu dama a kofar gidansu ne aka ɗauke shi aka wajen jana'iza da sati. masu sauraro kuna ku cefa shirin na zo muku ne daga nan rajin boh hausa daga nan birnin tehran da muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan bayanin kan fashin wayar salula da fatan iyalai suna amfana a wajen da na zo wallahi har ita dpo na sirri ta zo wajen da sauran manyan 'yan sanda sun zo wajen daga su sun zo ta'aziyya to kuma yaran nan yan shekara sha hudu ne zuwa sha biyar ina maganar tarbiyya take a nan gurin ina maganar rayuwa take mai kyau a wannan gurin babu sai ya kasance a halin da muke ciki a yanzu a tsara rashin tarbiyya wani dan uwanka ba ka gama yarda da shi ba kuma abin mamaki yaron da haka kashe maraya ne ubansa bai fota biyu da rasuwa ba yana da kemis a wajen da yayansa ya ciki da zuwa ciki ta da yayansa aka wajen aka zata ba sana aikin sannan shi kuma wanda ya yi wannan kisan nan shi kuma shi ma ubansa ya mutu hannun uwarsa take uwar aka mata ba ta ce ba ruwa na ita ta riga ta la'ance tuntuni ba ruwan tare ta ba ruwan tare shi ba ta san ma inda yake ba tsohuwa ce aka bi kin din abokansa da ke an san gidajen su aka bi su saura dai sun bar gari ɗaya ya bar gari kada zai ana dai ba su ba da shi ba kun ga wannan sakamakon shaye-shayen nan na rashin tarbiyya da aka ɗauko aka kawo aka shigar mara da shi kwaya ta shigo a sannan kuma a ɗaya gefen mahaifinsa ba za mu ce za ba za mu zage shi ba ya riga ya rasu ya yi tarbiyya bai yi ba ba mu dai sani ba amma da ya riga ya rasu yanzu ko ba za mu iya cewa da irin laifin da aikata ba shi ma baya tarbiyya ta lalace wannan misalai kenan na wanda ni na gani da ido na kuma a gomu a gomu wannan ke bai daɗe ba waɗannan tim ɗin manyansu matasansu suka kashe wani mai gadi a kasuwar yan kwalli suka wuce suka taɓa su me dalili wa kullum su zo wucewa mai gadi na yana kallon su to wai kada sai da su ya faɗa wa duguri sai ka je suka ina amfanin ta sannan ta ɗaya gefe kuma idan muka ɗauko ta 'yan mata gara ma ɓangaren mazan. don ne domin a ɓangaren maza daman tuni Allah ya ambata mana da ya zo wajen maganan irin wannan rashin tarbiyya da lalacewa na mutane gaba daya sai ya ce a wa sarikatu a wa sarikatu da barawo da barauniya in sun yi laifi a yanke hannayensu sun yi sata kaga a nan sai aka fara ambatar ɗa namiji dan shine mai cika da rashin imani a wannan lokaci amma da aka zo lokacin da aka zo da ya shafi a shashanci sai aka ce azani ya ci zani sai aka fara ambatar ya mace da dalili shine duk yadda namiji ya so da mace idan ba ita ta ba da kanta ba zai yiwu ba to za ka sune a gaba wajen wannan gurin to ba san da suke yi a yanzu mata yan mata abun babu kyau ba za ka so ka gani ba ko kaɗan mu ɗauki misali ta wajen irin kayan da suke sawa ɗauki misali ta kayan da suke sawa sai ya zo daidai da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khasiyatun ariyatun ma'ilatun mamilatun wato suna sa tufa a jikinsu amma kuma a tsirara suke saboda tufar jikinsu bai yi amfani akan komai ba a jikinsu ta ɗinka ko tela ya ɗinka mata tasa ya manne a jikinta kana ganin siffanta ta ko ta ina a jikinta da ake ba tafiya ce irin ta masu hankali da su ba haka suke yi kana kallo ba maganan kunyar ka ake ji kai uba ko kuma maganar kunyar ka ake je ke uwa ba balle su sakin jiki da wannan bayani to amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe muna yi wa malam da yabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta da garin jos na ƙasar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon bh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kun da shirin na gabatar nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu ga afirka a yau afirka a yau masu rarre barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin na afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta inec wacce ta bayyana bola ahmad tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da a gudanar a cikin ƙarshen mako duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya don gabatar sai dai tuni jam'iyyun adawa suka yi watsi da sakamakon zaben wanda aka yi tsammanin zai samar da sauyi wa ƙasar da tafi kowace yawan jama'a a nahiyar afirka a sakamakon da hukumar zaɓe ta inec ta sanar ta ce ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta apc ya samu ƙuri'u miliyan 8.8 yayin da atiku abubakar na babban jam'iyyar adawa ta pdp ke biye masa da ƙuri'u miliyan shida da ligo tara sai kuma peter obi na jam'iyyar labour wanda ya yi na uku da ƙuri'u shida da ƙuri'u miliyan shida da digo ɗaya domin tattauna wannan batun mun gayyato farfesa mustapha gwadabe na sashin tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar nigeria don jin yadda ya ga zaben zaɓe dai an riga an yi shi kuma ga sakamako ya fita kuma 'yan najeriya su suka fuske wannan zaben kuma ba ta yin zaɓe wanda ya zama cewa an yi takara takara bangare bangare na najeriya suka fito suka nuna cewa ga abin da ya dame su kuma sun yi zaɓe don su magance abin da ya dame su to amma waɗansu wato dalilan su ne yin zaɓen sai zama ta cewa kamar ba ma fuskanci ne damuwar najeriya ba to sai aka je aka yi zaɓe haka kuma zaɓe sai ba da sakamako kuma sakamakon da mutane suka fito sa cewa wai wasu sun sun yadda wasu na cewa ba su yadda ba amma a gani na wannan sakamako ya yi daidai da yadda aka yi zaɓen na wannan lokaci abin da 'yan najeriya zai su sa a gaba to ana sa wannan abin da suka zaɓa shi ne wata ne da amma dai za ta yi sakamako ya fita kuma duk kotu kotu da ma ba za ka kare shi ba haka siyasa dai da tana tattare da wannan babu yadda za a yi amma a gani na yan najeriya sun zaɓe sun zaɓi shugaba sai da sauraron zaɓe na gaba wani zai fudda abokan aiki a ɓangare na na ƙasa na najeriya wato a dukkanin state na najeriya da kuma yadda su kan 'yan siyasa yanzu za su tunani ai demokradiyya dire da abin da take nufi ko ko a ci gaba da wannan haukan da ake yi da cewa kowa sai ya azurta kansa ba ruwan da rago mutane. Shugaban kasa Buhari ya yi wani abu da wanda bai bayyana kowa da kowa ya je amma kuma kowa da kowa ya fahimci me yake so ya wato yayi wato maganan hana amfani da kudi a wajen zabe kana ganin kamar burinsa ya cika wannan policy da da aka yi ni na ce ba polisi ne da ya dace me yasa na ce haka a dukkan da zaka tsari na tafiyar da kasa ah, tana dubi cewa wannan tsarin wa zai taimakawa wa kuma zai fita wannan tsari ya fitar da kasa gaba daya ko da a ce niyyar ta shi ne hana a ah, sai kuru yan kuru ba shi ne damuwa ba in ya so a da irin wannan a fatar zai hana shugaban kasa ne shi fatar zai hana yanzu ka ga ya ce ya hana sai kuriya amma kuma ya hana mutanen kasa gaba daya walwala arziki ne wanda bai dogara a banki ba dogarinsa a banki buhari da cewa a zamanin sa an yi mana tuwaciwon har ya samu zaɓe idan me a zamanin wani zai hana za a yi ta and uh, waɗansu da suke zagaye da shi kada ka shirya wasu abubuwa ana zaton don suna da uh, mugun nufi akan yadda siyasa za ta uh, tabbata wannan kuma ya saka aka jirgin wannan tunanin cewa a bari a yi a hana magana kuma na ganin ba magana hana kuɗi ba ne duka alamar maganar bai cewa kawai ba a san tsarin da za a yi na tafiyar da rayuwar mutane shi ne kawai. a fauna ce in duka yawa na akan kare ba ganin kamar rage wannan ma'amala da kuɗi a wajen zaɓe an rage wani abu akalla. kasan a kowane lokaci za ka ga ah, an yi wani tsari kuma da abin da ake nufi da tsarin amma kuma za a ga cewa tsarin ah, a yadda ya ce ya magance wani abu ko bai magance wani abu ba tabbas rashin kuɗin a hannu ya saka 'yan siyasa turas inda za su amma kuma bai hana su jin wasu hanyoyi da suke suka riba suka samu abin da ah, suka samu ga misali akwai waɗanda suka je suna ba da wasu abubuwa da suka fara a ko kayan sakawa ko kayan abinci ko kuma sauransu ko kuma wasu alkawura da suke wa mutane don wasu ci zaɓe akwai wanda kuma suka basu mugayen hanyoyi na amfani da ƙarfi da an yi wannan abin ya faru amma babban magana shi ne in kana so ka yi gyara gyara fa shekara takwas kai kana mulkin nan in kana so ka yi gyara ai tsari za ka bi kai gyaran nan ba wai kawai za ka fito da wani mutum abu a ƙarshe ka ce za ka yi shi ba gyara za ka shimfa ɗaki daga farko sun kan baka manta ba buhari na hawa mulki ne ya faru ai mai waƙa ya ya yi mai wato eh, mai gudu ya gudu na kuma yake faɗa ai a wannan lokacin duk mutanen najeriya sun shiga titiyin su suna tsoron cewa buhari ne zai zo da wasu tsari wanda zai gyara rayuwa ya hana sata ya hana yaudara ya hana abu ne ya tsaye da mulki na gari ko aka wani shekara bakwai ba a yi wannan abun ba sai da ƙarfi ka zo ka ce ka wani eh, maganar ka sai kuri'a maganar siya kuri'a dai kawai eh, a cikin wani zaben da aka kammala ko ba komai ba za a yi da wata tafiya a gani mu kenan ba. masu raro a ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu farfesa mustapha gwadabe na sashen tarihin siyasa a jami'ar amadu bello da ke zariyar nigeria da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wakare ya zub da tsamiyar kura da haka muka bi karshen abin da zamu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.